واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين كتنا daga cikin من الله a gare ku shiga baitul muqaddas ku ci abin da yake cikinsa na daɗaɗan abubuwa a duk inda kuke so ci na kwanciyar hankali da yalwa amma yayin da za ku shiga ku zama kuna masu sunkuyawa masu ƙanƙan da kai ga Allah ku roƙi Allah kuna masu cewa Ubangijinmu ka yafe mana zunubanmu za mu amsa muku kuma mu ƙara ma waɗanda suka kyautata ladan ayyukansu.